radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni tare da aminu ibrahim kyawa da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kokun san tare da abdullahi salisu usman katsina kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin tara ga watan janairun shekara ta 2023 goma shashi shida ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu rai kuma san cewa shekaru 101 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1922 aka haifi ahmad seko tore shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gugurmaya da turawan kasar faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi amma shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya ta ƙasar gini sannan kuma ya ci gaba da gwagwarmayar samarwa ƙasar 'yancin kai ta hanyar lumana da ƙarshe dai ƙasar gini ta samu 'yancin kanta shekara ta 1958 sannan kuma shekara guda bayan haka ahmad sai kuture ya zama shugaban ƙasar ta gini a lokacin mulkinsa ya gina a ƙasar ta gini sannan kuma ya sanya ƙasar ta shahara a duniya ahmad sekutore ya rasu shekara ta 1984 akan kujerar shugabancin kasar kuma lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oeu da ƙarshen masu haure kuma san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1960 aka fara aikin gina madatsar ruwa ta aswana a kasar masar akan kogin nilu shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shine ya fara shirin gina madatsar ruwan da kuma bayyana hakan a shekara ta 1953 kasashen yammacin duniya da sun bayyana a nerar tallafa wannan aiki amma bayan da jamal abdul nasir ya ta kwace iko da mashigar ruwa ta suwais a shekara ta 1956 kasashen burtaniya faransa da kuma isra'ila sun kaddamar da yaki akan kasar masar daga wannan lokaci ne sai jamal abdul nasir ya koma ga tarayyar soviet domin samun tallafin kudade da kuma masana da za su taimaka masa wajen gina matatsar an kuma fara aikin rana irin ta yau matatsaron ta aswan tana daga kudancin kasar masar sannan tana da tsawon mita 114 kuma tana da faɗin mita 3,600 sannan bayan kammala aikin ta tana samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 2,100 kamar kuma aka samar da wuraren noman rani masu yawa ta hanyar wannan madatsar ruwa a kasar masar.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 masu sauraron kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce za ta ci gaba da da alakata da ƙasashen nahiyar Afirka. zimbabwe ta zama gwarzuwar dogaro da kai ta fuskar samarwa da kanta abinci a nahiyar afirka wani tsohon dan wasan kwallon kafa na ƙasar kamaru in mbami ya rasu to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran hajjatul islam ibrahim ra'isi ya ce iran za ta ci gaba da faɗaɗa alaƙarta da sauran ƙasashen nahiyar afirka shugaban ƙasar ta iran wanda ya karbi takardun kama aiki na sabon jakadan ƙasar mali a iran ya ce tun bayan cin nasarar juyin musulunci a iran ƙasar ta mayar da hankali wajen ganin ta bunƙasa alaƙa da ƙasashen nahiyar afirka shugaba isi ya kuma ce ƙasarsa a shirye take ta yi aiki tare da ƙasashen nahiyar afirka ɗin ta fuskar tattalin arziki daga cikinsu har da ƙasar mali a jiya lahadi ne dai shugaban ƙasar ta iran ya karbi takardun kama aiki na sabon jakadan ƙasar mali a iran muhammad mega shugaba ra'isi ya kuma ishara da yadda ƙasashen turai suke wa wasan arzikin nahiyar ta afirka yana mai cewa ƙasashen na turai ba sun shiga afirka ne da niyyar su taimaka mata ba sun je ne saboda shimfiɗa mulkin mallaka da kuma wa wawasan albarkatun wannan nahiyar a nashi gefen sabon jakadan mali a iran ɗin ya jinjina wa jamhuriyar musulunci ta iran akan ci gaban da ta samu yana mai cewa masana a nahiyar afirka suna ɗaukar iran a matsayin wata ƙasa wacce take tasowa da ƙarfi ta fuskar tattalin arziki don haka suke son ƙulla alaƙa da ita ta wannan fuska. an yi tattaunawa tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen iran da syria a jiya lahadi ne dai ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma syria suka tattauna akan alakar diplomasiya tsakaninsu da kuma abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yanki na yammacin asiya ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na syria faisal mcdad sun yi tattaunawar ne ta wayar tarho tare da jaddada azamar kasashen nasu biyu na bunƙasa alaƙa take tsakaninsu ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal mcdad ya jinjina wa jamhuriyar musulunci ta iran a karawar da ta taka wajen fada da ta'addanci a cikin syria da kuma shiga tattaunawa astana ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An bayyana Zimbabwe a matsayin gwarzuwar dogaro da kai ta fuskar samarwa da kanta abinci a nahiyar Afirka. A cikin shekara ta 2022 da ta shuɗe ƙasar ta Zimbabwe. ta zama gwazuwa ta fuskar noma a nahiyar afirka inda ta girbe alkamar da ta kai yawan tan 375 yawan alkamar da ƙasar ta zimbabwe ta noma ya ɗora ta akan turbar zama mai dogaro da kanta ta fuskar abinci an sami karuwar yawan alkamar da aka noma a ƙasar da kaso 13 cikin ɗari. idan a kwatanta da shekarar ta gabaci wannan wato shekara ta 2021 matsalolin da aka fuskanta na corona da kuma sauyin yanayi bai sa aka samu koma baya ba a fuskar noma a bana kasar ba ta shigo da wata alkama daga waje ba kuma za ta adana kudaden da suka kai dala amurka miliyan 300 ta saba kashewa a kowace shekara tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar kamaru ya rasu dan wasan kwallon kafa na ƙasar kamaru modeste imbami wanda kuma yi wasanni da ƙungiyoyin kwallon kafa da damar suka da psg da kuma marcel na faransa ya rasu yana dan shekaru 40 a garin le havre kamar yadda majar wasanni ta sanar frank balhassan ya sanar da cewa ya yi magana da dan wasan gabanin rasuwarsa a ranar asabar da marice ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta psg ma ta bayyana bakin cikinta da jin labarin tsohon dan wasan nata modeste imbami kuma tana miƙa sakon ta'aziyya ga iyalansa da danginsa sauran kungiyoyin kwallon kafan da ya wasa da su sun fitar da sakonni na nuna bakin su da rasuwar tasa yana cikin 'yan wasan ƙasar kamaru da suka ɗauki kofin kwallon kafa a wasannin olympic na shekara ta 2000 kuma sau 38 ana kiransa yana taka wasanni a cikin wato kulab ɗin ƙasar ta kamaru to ƙarshen labarin duniyar kenan. adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa matasa a sauran masu shara wasanni da mawa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo kuma labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu kasance tare da mu ko maza a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku cewa lokaci na kara kwarewa tawagar kasar Kamaru ta 'yan ƙasar shekaru 17 domin bayar da sunayen 'yan wasa za su buga mata wasannin share fage a gasashen kofin nahiyar Afirka. Wannan yana zuwa ne bayan dagewar da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Samuel Eto ya yi kan cewa sai an yi wa kowane dan wasa gwaji wanda da yawa suka gaza tsallakewa. tsohon dan wasan barcelona din da inter milan ya dage sai an yi amfani da na'urar gwajin shekaru ta mri domin tantance 'yan wasa a filin atisayen su da ke bankomo a birnin yawundi kamaru za ta karbi hakuncin congo da chad da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma jamhuriyar tarayyar afirka ta tsakiya a wasannin share fagen gasar kungiyoyin afirka tsakanin 12 zuwa 24 ga wannan wata na janairu da muke ciki inda za a nemi gashin biyu kawai da za su iya kawa gasar cin kofin kashen afirka nan shekaru 17 da za a yi a kasar algeria hukumar kwallon kafa ta kamaru cikin wata sanarwa ta fitar ta ce eto ne ba da umarnin daukar wannan mataki domin kauce ba da bayanan karya na shekarun 'yan wasa wanda kasar ta rika fama da su a baya hukumar kwallon kafa ta shawarci duk masu ruwa da tsaki da su tabbatar da shekarunsu ya yi daidai domin girma juna kasar Algeria ta kaddamar da filin wasan kwallon kafa mai suna Nelson Mandela mai cin mutane dubu arba'in 'yan kwanaki kafin fara gasar kwallon kafacin kofin nahiyar Afirka ta 'yan kasa shekaru goma sha bakwai. Kuma an buɗe filin ne da buga wasa tsakanin kasar Ghana da kuma masukin baki kasar Algeria kuma ya samu halartar 'yan kalo daga bangori daban-daban. An sanya wa filin sunan gwarzon yaƙi da da wariyar launin fata ne domin girmamawa gare shi. kuma za a karɓi bakuncin gashin da libya a ranar juma'a 13 ga watan Janairu da muke ciki hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta naɗa fed irabo mace ta farko a matsayin shugabar hukumar ko kuma shugabar kwamitin alƙalan wasa wato referees a kasar kafin a naɗa ta a wannan mukami ta kanci tsohuwar mataimakiyar ƙungiyar alƙalan wasa ta najeriya a shirka ta 2019 kuma za ta rike mukamin ne daga shirka ta 2023 da muke ciki zuwa ta 2025 shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ibrahim gusau ya faɗi cewa ya ba mace mukamin ne domin ba da dama ga mata su ba da tasu gudunmawar na ganin an dama da su a kowane bangare musamman ma a harkar ta kwallon kafa yanzu kuma bari mu ya da zango a yankin asiya inda za ku ji cewa kasar iran ta kai kokenta ga hukumar fifa na nuna rashin amincewa da yin amfani da sunan tekun fasha a matsayin tekun larabawa wannan yana zuwa ne bayan da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gani infantino ya bayyana sunan tekun fasha a matsayin tekun larabawa wanda hakan ya jawo fusata da fushin iraniyawa a faɗin duniya kuma tuni kasar idan ta daura damarar aikiwa da wasiƙa ta musamman da wani rashin amincewa da wannan mataki na amfani da suna na jabu a kalanda karo ta 25 a lokacin gasar kwallon kafa ta cin kofin kashen tekun fasha da sunan tekun larabawa a shida ga watan da muke ciki ne aka buɗe gasar kwallon kafa ta karo na 25 a birnin basra na kasar iraki inda aka je da sunayen iraki haɗaɗɗiyar dollar larabawa saudiya saudi arabia kuwait bahrain oman qatar da kuma kasar yemen a waje ɗaya inda a cikin bayaninsa na buɗe wasan ya ce yana farin cikin halartar gasar ƙasashen yankin tekun fasha tekun larabawa maimakon ya ce na yankin tekun fasha idan muka leka bangaren gasar firimiya ta kasa kuwa a nan ƙasar iran a ranar 19 ga janairu za a kara tsakanin misr sanjani da nasajima zandaran sai kuma malaban takara da faikan yayin da sifahan za ta kara da istiklal a ran juma'a kuma a kara tsakanin misa wacan dani da nafta masjid suleiman sai fesfolis ta kara da zubahan sai kuma sana'ati nafta abadan ta kara da fulad sai kuma ana asabar idan mai duka ya kai mu a kara da tarakto da gulgahar sirjan sai kuma habadar ta kara da aluminium arak yanzu haka dai fesforit ce ke kan gaba a saman teburi da maki 32 sai sifahan da maki 27 a matsayin ta biyu sai kuma gargahar a matsayin ta uku ita ma dai da maki 27 sai da bancin kwallaye idan muka yada zango a bangaren turai kuwa za ku ji cewa kasar spaniya yau ne atletico babawo za ta kara da osasuna a yau litinin sai dai har yanzu barcelona ita ce a saman tebur da maki 41 sai kuma real madrid a matsayin ta biyu da maki 38 yayin da real associated da maki 32 sai kuma bundesliga inda a ranar 20 ga wannan wata da muke ciki rb leipzig za ta buga da bayan munich ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united da Newcastle da Arsenal har ma da Chelsea sun nuna sha'awar sayan ɗan wasan Netherlands Memphis Depay wanda ake sa ran zai bar Barcelona cikin wannan jirin da muke ciki. A wata sabuwa kuma Arsenal ta nuna sha'awar sayan matashin ɗan wasan Barcelona Alejandro Belde kotun wasanni ta Spaniya ta hukunta ɗan wasan gaban Barcelona Robert Lewandowski ta hanyar dakatar da shi wasanni uku a jere. an baiwa Lewandowski jan kati a wasan da Barcelona ta yi da Osasuna gabanin tafiya hucin kofin duniya da aka fara a watan Nuwamba. Wato kotun Madrid ta ce ta dakatar da hukuncin da aka yi masa a makon jiya wanda hakan ya baiwa dan wasan damar buga wasa da suka yi Changers da Espanyol a ɗaya da ɗaya a ranar Asabar ta gabata. Shi dai dan wasan mai shekara 34 ba zai buga wasan da Barcelona za ta yi ba da Atletico Madrid da getfe da kuma girona ta ma saurare duka duka iya abin da suka na cikin shirin gan lokacin a raran mu zan jalan zamun shin a tarbe mu a shiri na gaba da jin mu dauke da wasu labarai amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kidikidan iraniyawa Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A yau shirin namu ya gato muku sai da anguti ne domin jin irin waƙar da ta dama da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. Da yake waka bakin mai ita ta daɗi ga fili ga mai doki. безвольно. Точишь Tuna an gaishe ka Sa'id Anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din wanda suka tallafa har ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya to na an gaishe ka Sa'id Anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya Günleri günde saymışım Küçelere bakmışam Göllar acımla bakmışam Çok demekim var ay aziz Sen geleceksen ay gülüm Ama o gün eyniyim Bağlanacaktı bu dilim göz yaşımı tükenmerim شما sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu. 嗯。